Assalamu alaikum jama'a. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake creating ɗin wallet na Luno. Shi dai Luno sad ne da ake amfani da shi wajen siye da sayarwar Ethereum da Bitcoin mainly. So akwai other side banda shi Luno ɗin nan da ake amfani da su wajen siyan Ethereum ko kuma sayar da Ethereum da Bitcoin amma shi Luno ya fi sauƙin amfani shi yasa na zaɓi na fara bayani akan shi. Hanyoyi biyu ne ake amfani da su wajen creating wallet na Luno. ko dai ta application ko kuma ta website ɗinsu amma bari mu amfani da application ɗin saboda shi ne wanda ya fi daɗin amfani kuma za ka sauke shi akan wayarka farko za ka shiga play store in ka shiga play store sai kai sacin ɗin luno already na taɓa sacin ɗin gashi nan a search history to in ka taɓa zai kai ka kai tsaye wajen wannan application na luno ga application na luno ya nuna mun update ma'ana ina da shi akan wayata kenan idan ba ka da shi a wayarka zai nuna ma ka yi downloading ɗin shi so za ka sauke shi a wayarka sannan ka shiga application ɗin kamar haka wannan shine interface farko da za ka tarar in ka buɗe application na luno wallet so akwai sign in daga ƙasa ga kuma sign up sign in in kana da account da su sign up in baka da account zaka buɗe sabo so bani da account da su zaka shiga sign up ya baka space guda biyu farko akwai email address na biyu kuma akwai password email address wanda za ka yi amfani da shi wajen buɗe wannan wallet din shi kuma password shi ne wanda za ka yi amfani da shi wanda zai zama security na wallet ɗinka zan yi amfani da wannan email address ɗin so password akwai condition na password condition din shine dole sai ya zama characters guda takwas sannan dole a samu capital letter guda daya sannan a samu small letter guda daya sannan a samu number akalla ita ma guda daya a cikin wannan characters takwas din so dole sai an kiyaye haka sai ya zama da capital letter da small letter da kuma lamba so wannan shine ka'idarsu za ka shiga sign up so akwai security check da ake yi na cewa kai ba robot ba ne za ka yi confirming cewa ka yadda kai wannan security check shi nan sun ce mai selecting image da yake da boss za mu yi verification so gashi nan sun tura mana verify mail ta email din da muka amfani da shi za ka buɗe email app ka sannan kai verifying ɗin cewa za ka buɗe wannan wallet na luno so mun dawo cikin application dai na luno ɗin sun buƙaci mu sa pin guda hudu wanda da shi ne za ka ringa transaction a cikin wannan luno ɗin naka duk wani transaction in za ka yi sai sun buƙaci ka sa wannan pin ɗin guda hudu gashi nan mun buɗe luno wallet so akwai sauran saita-saita da ake yi a cikin shi kafin ka fara transaction akwai verification da sauransu sannan akwai ƙarin security da muke cewa two-factor authentication shi ma dai yana ƙara sawa wallet ɗinka ya zama ba za a iya hakin ɗinsa ba duka waɗannan zamu yi bayanin su nan gaba insha Allah